محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيك بنكراتم للتافهم قواعد القواعد المثلى في, أسم في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين ألا يجيكا صدرهما زام تاشي أشافنا شاتكوس wanda a dai wannan shafin muka tsaya a karatunmu da ya gabata malin ina bayani akan cewa baki baki su cikakkun siffofi ne wanda ba sa ɗauke da wata tawaya ta kowace fuska to ya gaya mana akwai dalilai wanda suka tabbata daga alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama game da haka inda ya kawo dalilai na ayoyi da suke tabbatar da wannan to yau kuma gaba ta biyu da za mu ɗora shi ne cewa ammal fitratu amma batun abin da ya shafi halitta da Allah ya yi wa bayi cewar haka ma tana tabbatar da cewar sufofin Allah cikakku ne babu tawaya a cikinsu fale annan nufusar salima ta ce sadar ƙarshe malaci saboda wato zukata rayuka waɗanda suke kubutattu da wata illa ba ta shige su ta illata su ba majbulatun maftura an daga an halicce su an gina su ala mahabbatillahi akan ƙaunar Allah an ƙage su akan masu ƙaunar Allah ne su wata kuma an ƙage su an fare su an samar da su akan masu wato girmama Allah ne wa ibadatihi masu bauta ne ga Allah وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات kamal shin zai yi a ce ka so abu ka girmama shi ka bauta masa in ba kana da masaniyar ya sufuri da siffofi waɗanda suke na cika ba Allah iƙa waɗanda suka dace bi rububiyyatihi da ubangijin takasta wa uluhiyyatihi da cancanta da bauta saboda haka bayi suna kaunar Allah suna girmama shi suna bauta masa sakamakon saninsu da cewa babu wani wanda ya siffata da siffofi na cika da suka dace da shi a matsayinsa na wanda za a bautawa a matsayinsa na wanda ya da kowa da komai in ba Allah ba wa idza kanat sifatu naqsan yayin da siffa ta kasance ta waya ce la kamala fiha babu wata cika a cikin wannan siffa fahiya mumtani'a fi haqqillah ta'ala to wannan siffa a bar hanawa ga a danganta wa Allah ita ce ba za a danganta ta ga Allah ba saboda tana ɗauke da tawaya tana ɗauke da wato anin na ƙasa <coughs> kalmauti kamar mutuwa wanda da aka ce ya mutu to ba zai iya kai kansa wajen wani abin amfani ba ba zai iya tunkuɗewa kansa wani abu mai illa ba to ba a danganta ko ba za a danganta mutuwa ga Allah ba wal jahal haka na jahilci jahilci ke sa mutum ya je tunkari abin da zai cutar da shi jahilci ke sa mutum ya bar abin da zai amfane shi ya ki zuwa ya same shi saboda haka to wannan illa ce saba ce ta tawaya bata cancanci Allah subhanahu wa ta'ala ba wani siyan haka mantuwa ita ma tawaya ce kasawa ce sau daga abu kana so ka aiwatar amma mantawa ta sa ka gagarai ga abu kana tsoronsa amma mantuwa ta sa ka je ka tunkare shi sau da aka to mantuwa ba ta cancanci ubangiji ba wal ajizu haka gajiyawa kasawa ubangiji su wata ala sifar kasawa ba ta kamace shi ba wasanan da kurumta Allah subhanahu ta'ala. duk abin da bayi suke yana ji ba wani abu da za a iya kubce masa wa nahwiha da makamancin waɗannan sufofi da ke ɗauke da tawaya wal'ama ko kafin wasamam ɗin wal'ama da makanta Allah subhanahu wata'ala bai da sufar makanta duk abin da bayi suke na gani wasamam da kuma wato ainihin kurumta duk abin da bayi suke ubangiji yana jinsu saboda haka shi bai da sufar kurumta malai ce wa nahwi hada makamantan waɗannan sufufin liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut Allah yace da mu bayansa ya gaya wa manzansa kuma wannan sako ne zuwa ga dukkan al'ummarsa cewar kowannen mu Allah yace wa tawakkal 'ala al-hayy ko gara da rayayye wanda yake ya siffatu da rayuwar da take cikakkiya babu ta waya a cikinta allazi la yamut wanda ba zai mutu ba to da ka in ka dogara da rayayyen da ke mutuwa to za ka dogara da abin da zuwa wani lokaci za a neme shi a rasa in ji bahaushe ce ka kama kafar wala wa qawluhu an Musa da kuma faɗin Allah da ya bayani game da bawansa annabi Musa lokacin da fir'auna yake masa tambaya kan waɗanda suka gabata kafin aiko annabi Musa qala fama balul qurunil ula cha to ya ratsare kun da aka yi suka wuce kafin kai annabi Musa a same ka a samu wani wanda zai taimaka maka ku zo ku ce a Allah shi kadai waɗanda duk aka yi su suka wuce su kuma ya lamarinsu su kuma ya za da su wasunsu sun mutu ba su ba abin da kuke cewa abu ba to ya za da su to kaga tambaya ce yake ga ya ɗauko bisa salon bari ya ƙura annabin musa in ya kasa ba da amsa shi kenan ce to ana gaya muku dama ba wani abu ya riƙe ba na hujja ko dalili قال فما ma القرون qurun ula annan musa ce qala عند me inda sanin abin da waɗanda suka gabata ke ciki wannan ubangiji na ya kaɗaita da shi shi ya san abin da zai kasance tattare da su ni ma bawa ne daga cikin bayansa ba ni ne mai hukunta komai ba sai qala ilmuha inda rabbi fi kitab ina nan tabbata a cikin lauhul mahfuz a rubutun da Allah ya da zai ko me zai faru da ku la yadhillu rabbi ubangiji na bai jahilta wani abu a ce bai san shi ba an yi an gama bai san an yi ba ko zai faru bai san zai faru ba ko zai zo bai san zai zo ba ko an yi shi an wuce bai san an yi an wuce ba ubangiji na bai siffata da haka wala yansa kuma ba wani abu da ya sani da yake mantawa kaga nan Musa shi ya kure shi ya ba shi amsa ta kwarai wa qawlihi da fadin Allah madaukaki wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da zai gajiyar da shi bayi su suke gajiya amma duk abin da ka sani bai isa ya gajiyar da Allah ba fi samawati a sammai wannan abin yake wala fil ardi ko kuma a ƙasa yake wa qawli da faɗin Allah madaukaki am yahsabuna anna la nasma'u sirrahu shi suna zaton ba ma jin ganawa da suke ne a ɓoye sirrin da suke yi tattauna da suke ta sirri su ba ma ji wa najwahum suna ganin ba ma jin abin da suke ganawa a kansa bala Allah ya ce na muna jin duk abin da suke faɗa ko su yi a sirri ko su yi a fili ko su haɗu su gangame su tattauna ko a yi ɗaiɗaiku duka Allah ya ce mun sani wa rusuluna ladaihim yaktubun ƙari akan haka ma manzanninmu cikin mala'iku da muka ɗora wa aikin rubuta abin da bayi suke suna nan suna rubuta abin da suke mu ma mala'iku da muka tura su rubuta suka sani bare kuma mu da muka sa su rubuta saboda haka Allah na jin duk abin da bayi suke kaga ba magana kurumta a tare da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال kuma annabi tsira da aminci Allah sabbata tabbata gare shi yace game da dujal innahu a'war dujal mai ido guda ne ko mai harara garkin wa inna rabbakum laysa bi a'war ubangijin kuwa ba ya harara garke ba mai ido ɗaya ba ubangiji na ganin duk abin da bayi suke wannan ya tabbatar da cewar babu wani abu da bayi za su yi ubangiji bai ga abin da suka yi ba wa qala kuma ce ayyuhan nas ko mutane ina kiyawa sahabbansa manzo irba'u ala anfusikum ko arbi'u ala anfusikum ku saurara wa kawunan ku sassauta wa kawuna. kar ku matsa wa kanku fa innakum la tad'una asab ba fa kurma kuke kira ba wala ga'iba ba wanda baya nan kuke kira ba Allah na tare da ku kuma yana jin abin da kuke ba sai kun farma wato ambatansa ba to wannan yake nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala na jin abin da bayansa suke duk wata ibada da za ka yi ta karatun alkur'ani ta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba sai ka kwarma Allah zai ji ba ba irin jin bayi ba ne da in bai karfe ba za su ji ba to wani na tabbatar mana cewa dukkan wata sifa da take ɗauke da tawaya ba ta kamaci ubangiji subhanahu wa ta'ala ta'alal عاقب الله تعالى lahu bin naqs haqiqa Allah yayi horo da azaba maɗaukaki akan waɗanda suke wato siffata shi da tawaya kama fi qaulihi ta'ala kamar da ke cikin faɗin Allah maɗaukaki wa qalat yahudu yadullahi maghlula yahudawa suke cewa hannun Allah a kukume yake a dunkule yake siyasa suke cewa da masu rowa mai hannun jarirai saboda haka sai suke gaya wa Allah wannan kalma mummuna Allah ya ce gullat aidihim su aka danke wa hannaye su ne masu dankakun hannaye wa lu'inu kuma an tsine musu an nesanta su daga rahama kaga azaba ta tabbata gare su bima qalu saboda abinda suka gaya wa Allah na rashin dacewa saboda siffar da suka siffata Allah da ita wacce bata kamace shi ba bal yadahu mabsutatan a Allah yace hannayen Allah abu buɗe ziki kullun cikin bayar da ni'imominsa da baiwarsa ga bayi yake yunfiqu kaifa yasha ina ciyar da abin da yake da shi yadda ya so wa qawlihi da faɗin Allah madaukaki لقد سمع الله قول الذين قالوا تبس حقيقة ألا يا جمع غنر وند سكتشي إن الله فقير أي ألا تلك سكتشي وحقيقة ألا تلك ونحن أغنياء موني نم مودات ألا يكتشي وسنكتب ما قالوا za mu rubuta duk abin da suka faɗa wa qatlahumul anbiya da kisan da suka yi wa annaba duk muna rike da abin da suka yi muna sanar da shi bi ghairi haqq ba tare da wato annaba sun cancanta a kashe su ba wa naqulu dhuqu azab al-hariq kuma za mu ce da su a ranar aiwatar da azaba gare su ku dandana azabar gobara azabar da za musu ma za ta ci su irin yadda gobara take cin abu kaga wannan sai ke tabbatar mana cewa bai halatta bai kamata wani bawa ya siffata ubangiji subhanahu wata'ala da wata siffa da ke dauke da tawaya in ku ya kuskura ya irin abin da ya faru da yahuda shi zai faru da shi Allah ka tsare mu wa nazzaha nafsahu kuma Allah ya tsaftace kansa ya tsarkake kansa amma ya yasifunahu bihi minan naqa'is game da abin da suke siffata shi da shi na tawaya faqala subhanahu sai Allah tsarkakakke ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ma'abocin buwaya amma ya sifon daga abin da bujirarrun bayi suke siffata shi da shi na tawaya wa salamun alal mursalin amincin Allah ya tabbata ga bayansa manzanni masu siffata shi da abin da ya kamace shi da kore masa abin da bai kamace shi ba Walhamdu lillahi rabbi'l'alamin. yabo da godiya da kirari haɗe da ƙauna sun tabbata ga Allah ubangijin bayi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace mattakhadha Allahu min walad Allah ba shi da wa ma kana ma'ahu min ilah kuma babu wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta wa tare da Allah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da ku haka za ta yiwu to da kowane abin bauta da kowane allan da in ya cancanta ya zama allah ba allah ba to da su ya ja abin da wato ainihin ya halitta gefe guda da kowa ya ja dinga ce to ai tun da kai ka yi halitta ni ma na yi halitta tun da ka ce kai za a bauta ni ma na ce ni za a bauta to waɗanda na halitta ba da wanda za su bauta wasu kai ma ka ji wanda ka halitta su bauta maka to da an raba gari da da yiwuwar haka wanda ku babu wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ya ce ku da komai daren dadewa da ɗaya daga cikin ababen bautan nan ya fifici ɗaya da an kaura in ya fi ƙarfinsa shi ma ya murƙushe shi saboda kishiyoyi ba sa tsawa su tabbata su ɗore wani bai fi wani ba subhanallah ya amma sarki ya tabbata ga Allah daga abin da kangararru bujirarrun bayi suke siffata shi da shi na tawaya saboda haka babu wani abin bauta da cancanta da ya kamata a bautawa in ba Allah ba saboda haka wannan a hankalce hankali ma na tabbatar da cewa dukkan wata sifa wacce take da dauke da tawaya ba ta kamaci Allah subhanahu wata'ala dukkan wani abin bauta da ba Allah ba bai cancanci a bauta masa ba domin ba shi da sifofi na cika irin na Allah subhanahu wata'ala mala yace wa idza kanat sifatu kamalan idan siffa ta zamo ta cika ce fi halin a wani lokaci wa naqsan ta kuma zamo tana kasancewa ta waya fi halin a wani lokaci lam takun ja'iza fi haqqillahi ta'ala to wannan ba ta zama ta cancanta a danganta ta ga Allah madaukaki ta dace da haƙƙin Allah ba wala mumtani'a ala sabilil itlaq ko ba za a kore ta a hana yiwuwar ta faru da Allah ba wato korewa ta gaba daya in Allah bai siffata kansa da wata siffa kai tsaye ba to kakka siffata shi da ita kai tsaye idan bai kore wa kansa ita ba kai tsaye kakka kore masa ita kai tsaye to da in tana dauka da yabo to lokacin da take kunshe da yabo ga yawa Allah in tana ɗauke da illa to kakka danganta wa Allah ita idan ta zama mai wato fuska biyu ce fala tasbutu lahu ithbatan mutlaqa ko fala tusbutu lahu ithbatan mutlaqa ba a tabbatar wa Allah sifa da take dauke da cika wani lokaci tana dauke da tawaya kai tsaye a tabbatar masa da ita ba a haka wala tunfa anhu nafiyan mutlaqan kuma ba a korewa Allah ita wannan sifa korewa ta gaba ɗaya bal labudda min at-tafsil amma makuwa sai an fayyace bayani fatajuzu fil hali allati takunu kamala ya halatta ya cancanta a danganta wa Allah ita a sanda take tana ɗauke da siffa ta cika wa tumtana ko wa tamtani fil hali allati takunu naqsan ta hanu bai halatta a danganta wa Allah ita a sanda take ɗauke da siffarta ta tawaya wa zalika kalmakri mala ce misalin wannan kamar makirci dabaran wato fin ƙarfin wanda ke ƙoƙarin ya fi ƙarfinka walkai kamar makirci ƙullalliya in ji bahaushe walkhida kamar ha'inci wa nahwiha da makamancin waɗannan sifofin fa hisifatu ta takunu kamala su waɗannan sifofin sukan zama cika idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna faila bimithliha idan suka faru a lokacin da kake gaba da gaba da wanda yake sai kai masa kamar da martani sai kai rinjaye a kansa to wannan yabo ne mutum ya shirin cutar da kai ya dabara yadda zai rubza ka kai dabara yadda za ka kubuce to wannan yabo ne ashe kai ba dolo ba ne ba gaula ba ne ba wanda za a wato ayon shigo yi wa shigo shigo ba zurfi ba ne to a sannan wannan sifar ta zama cika gare ka ka gane dabarar wanda ke so ya cutar da kai ka fice daga cikin dabarar da i ka tsira to wannan yabo ne shi da kan zai ce kai wanda ya san kan tsiya ko haka za ka jalance ya san kan so nawa in ya masa shiri yana shallakewa to wannan yabo ne li'annaha hina idin dullu ala fa'iliha qadirun ala a dubu saboda irin wannan lokacin tana nuni akan cewar wanda i wannan dabarar sullubewar yana da ikon gaba da gaba da wato fuskantar abokin gabansa bi misli fi'lihi da irin abin da ya masa au ashaddu ko wanda yafi wanda ya masa wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al-hal amma irin wannan sifa ta wato ainihin shigo shigo ba zurfi ko kuma dabara yadda za ka ka kai wani kabaro to tana zama ta waya a lokacin da ba ramuwa ba mai da martani kake so kai ba in kai ka tsira kai yadda za ka kai wani ka baro za ka yi wani ingiza mai kan turuwa to wannan tawaya ce amma shi itsuro yi maka shigo shigo ba zurfi da kai kai baro kai dabarar ka fice ka bar shi da tsiyarsa to nan abin a yaba maka ne Wani hada lam yadhkurha Allah ta'ala min sifatihi ala sabilil itlaq shi yasa Allah bai faɗi waɗannan sufofin a matsayin sufofinsa ba a sake kai tsaye وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗannan sufafan a matsayin sufafansa a lokacin da yake gaba da gaba yake kishiyanta waɗanda suke masa wannan sufofin ko suke wa manzanninsa sai yakan musu kwatankwacin abin da suka yi ruguje nasu ko ya fidda manzanninsa su tsira su kubuta su kuma da suke shirin halakar da su su a ciki ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki. wa yamquruna arna na dabarun halaka ka ko rusa abin da ka zo da shi ko kuma kishiyantar ka wa yamqurullah Allah ne musu mummunan tanaji na mai da martani Allah na ƙoƙarin warware abin da suka wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi dabarar masu warware ƙullen masu ƙulle-ƙulle an fahimta anan sai zama yabo Allah yake wa kansa cewar yana warware kullakullan masu kullakulle kulle ya nasara a kansu manzannin da ya turo su nasara a kansu to ba ga annabi ibrahim da aka yi shirin kona shi ba aka rura wutar ana ganin ai sai dai ba a saka wuta ba za ka kone ai sai dai ba wuta ba ce za ta karar da kai ta kone ka ta kone namanka ta kone ruwan jikinka ta kone wato jininka ta kone kashinka ba abin da zai saura an ɗauko ka sai da ɗauko toka aka cilla shi ciki Allah ya ce kulla ya na ruku ne bardan wa salaman ala ibrahim ta ce ke wuta zaman masa sanyi zama sanyin ma mai aminci a gare shi ba sanyin da zai cutar da shi ba yadda suka iya nan gani nan bari an cilla shi wuta na ci ganga ganga ba ta iya kona shi ba wa yamkuruna wa yamkurullah suna mummunan shiri Allah na warware mummunan shirin da suka wa ƙaunihi da faɗin Allah maɗaukaki ina kai da haƙiƙa su suna ƙulle-ƙulle kulli wanda yake mai wahala kwancewa innahum yakidun haƙiƙa su suna shiryayyar cutar da kai kaidan mummunan shiri wa akidu kaida ni kuma ina shirin warware wannan shiri da suke mummuna wato mai da martani mana ina mai musu da tsiyarsu a kansu wa da faɗin Allah maɗaukaki na kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum zame musu talala min haythu la ya'lamun ta inda ba da basani. wa umli lahu saurara musu ko ina saurara musu ne inna kaidi matin babu ko shakka warwarata da mai da martani na ga masu mummunan shiri matin ƙarfa ne ya fi ƙarfin shirin da suke a ah, to ba ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ma da aka yi shiryayyar aka yi akai kullen aka yi mitin din aka yi taron aka yi ganawar aka ci to abin da za a yi kowace kabila ta ba da wanda yake saurayi ƙarfa a ɗauki takobi ga yawa jini na wuce a bashi a je yana bacci a cikin gidansa kowa ya sare shi yadda ƙabilarsa ba ta iya faɗa da duk ƙabilun waɗannan samarin da suka sare shi ba shi kenan an gama da shi an gama da ƙabilarsa magana ta wuce ba shi ba labarinsa amma yaye musu sai da suka gama haɗuwa suka gama taruwa aka yi gangamin an zo za a aiwatar shi kenan kuma bacci kowanne ya kama shi ta gabansu ya zo ya wuce ba san ya wuce ba ba a warware shirinsu ba ba a mayan masu da martani ba to wannan shi ne tsarin Allah subhanahu wataala wannan rusa kullalliyar da masu ƙulla kullalliya suke yi shi ne yaban ga Allah subhanahu wataala amma shi ba za ka ce mai kulle kullen kai wani ya baro ba ne a haka nan kai tsaye saboda ba halin da bane ba ɗabi'a sa ce bayyin haka shi amma yana rusa shirin masu shirin su cutar ina za shi so da haka sai zama siffar tana ɗauke da ɓarya ne akwai san take yabo akwai san take wato anin tawaya ce da suka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kauli da faɗinsa innal munafiqina yukhadi'una Allah haƙiƙa munafukai a shirinsu a tanadinsu a su suna yaudara Allah don haka sun nuna su musulmai ne sun ɓoye kafirci su tafi da manzo su zauna da shi su shiga da shi a tashi a kwanta da su suna ga cewa suka haka sun gama da shi ba yadda ya iya cewa da yake a musulunci to kuma suna yi amma ko ba shi ne abin da yake cikin zuciyarsu ba da su za a san yadda za a yi a kawo masa tasgaro Allah ya ce wa huwa qadi'uhum shi kuma na mayan musu da martanin wannan yaudarar su ƙari da abin da za su sai daidai gabar da suke ga za su nasara sai ya fitar da manzansa su kuma su kwan a ciki sai ya kawo mafita a zamanto cewar komai ya zama gare an fahimci cewar su ɗinnan su ne a banza a wofi wa qawlihi da faɗin Allah madaukaki qalu inna ma'akum munafikai na cewa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ai mu muna tare da ku ai duk abin da ake yi mu ai nan gani nan bari ba mai ja da mu akan ku ba wannan isa mu biye masa inna ma nahnu mustaqil suka ga wa kai eh, arnan su munafikai inna ma'akum mu muna tare da ku ai tare muke da ku ba ma tare da sahabbancan nasa waɗanda suka rungumi duk abin da ya zo da shi suka ɗauka a ka su sun ji sun gani a na za mu irin wannan abin har suke cewa da sahabbai su ne ma wawaye inna ma hannu mustazin ai su da kuka gama muna ce musu mu mai ne muna sallah tare da su ai iskili kuma muke musu ai ba dabara ce da su ba su da ba gane za su ba sai suke nuna suna tare da kafirai a fili a sarari amma har zuci tare suke da su suna nuna mummune suna tare da su a fili amma a zuci ba sa tare da su to Allah yake gaya mana waru inna ma'akum munafikai suka haɗu da kafirai sai ce muna tare da ku inna ma nahnu mustazi'un ai kawai izgili muke wa su mu'minai da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya mai musu da martani shi Allahu yastahzi'u bihi su ne Allah yake wa izgili domin zai kama su ba za su kubce ba kuma ya basu sun ci gaba da barnar su ba su dawo da kan barnar ba to anan kaga nasa yabo ne ka bar wanda yake shirin kai ka ya baro shi ya fada ya kansa ya baro kai ka kubuta to yabo ne Allah yake da alkurillah wannan yasa Allah bai ambaci cewar annahu khana man khanuhu ya ha'inci wanda suka ha'ince shi ba sai bai ce ya ha'ince su faƙala ta'ala sai ce wa in yuridu khiyanataka idan suna nufin su wato ainihin ha'ince ka su yaudare ka faqad khanu Allah min qabl kafin wannan lokacin sun yi kokarin su yaudara Allah fa amkana minhum amma sai ya cin musu sai bai ce sai ya yaudare su ba shi sai ce sai ya cin musu ruguza wato mummunan shirinsu wallahu alim Allah masani ne duk abin da bayansa suke hakim mai sanin abin da ya dace ya yi mai aikata abin da ya kamata faƙala fa amkana min sai Allah ya ce sai ya cin musu ya gama da su walam ya ulfa hun bai ce sai ya ha'ince su ba saboda sifa ce dan aka faɗe ta tana zuwa da ma'anar mummuna tana zuwa da wato salo mara kyau to amma a nan wanda yake ƙoƙarin ya ha'ince ka ya gama tsiyarsa da wato shirinsa ya kwan a ciki kai ka kubuta yabo ne li'an al ta khud'a malaitu domin ha'inci yaudara ce fi maqamil itiman a lokacin da aka amince maka wa hiya sifatu dhammin mutlaqa kai tsaye ita zuba ce wato an a koda yaushe ta zargi saboda haka sai ubangiji bai gaya wa kansa ita ba amma yana rusa shirin masu shirin da suke kokarin su yaudare shi ko su yaudare annabansu da manzanninsa ko bayansa na kwarai wa bi da urifa da wannan aka san cewa anna qaula ba'd al-awam maganar da wasu ga magari suke yi su ce khana Allah man yaqul Allah ya ha'inci wanda yake ha'inci male ce munkarun wannan magana ce mummuna fahish wanda ta ya kai ya kawo yajibu nahyu anhu ya zama dole a hana waɗanda suke faɗar haka su faɗa kada a bar wani wanda zai ce Allah ya yaudare shi kamar yadda ya yaudare Allah ka ka faɗa sai dai ka ce Allah ya gama da shi Allah ya cin musu ya wargaza shi to wannan shine abin da malai yake so ya dora ma kai fahimtar da mu cewar sufofin Allah subhanahu wata'ala gabaki ka kakafin su sufofi ne na cika babu tawaya a cikin sabanin bayi suna da wata sifar ta cika suna da wata kuma wacce take ta tawaya zaka talla mutum ina da kirki kuma ina da tsiyata an gane ko eh, wani lokaci a maka abin kirki wani lokaci a ma na tsiyar ran da aka yi na tsiya to sai dai kai hakuri, ka kwatanta da ceto to ai ranar amin na kirki bari in dan share wancan da wannan in ko ba haka ba sai ka ki zama da shi ko ba zai yi ba dole an haɗa ka zama da shi ba da ka iya baba ne mata ce ƙani ne wane makoci ne dan uwa ne ba yadda ka iya yau da daɗi gobe ba daɗi yau da kirki gobe abin tsaya su da to amma ubangiji subhanahu wata'ala ya siffata da siffar cika babu wata tawaya a cikin siffarsa Allah ya sa mu dace Allah ya saka malan da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu